This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka lalabo daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 29 ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shiya ta uku ta rundunar sojin Najeriya da ke Jos ta kafa wata kotun musamman ta soji domin gurfanar da jami'anta da suka aikata manyan laifuka. a jamhuriyar Nijar kuma hukumomi wato hukumomin mulkin sojin kasar sun nemi goyon bayan hukumomin gundumomi domin yaƙi da matsalar tsaro da ake fuskanta a sassan kasar muna nan tafi da shirin yanayi da muhalli to amma fa duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna jama'a masu sauraron mu mu da wannan lokaci likitan shugaba joe biden ya ce shugaban na amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci kamar yadda doka ta tanada a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar sanarwar wacce fadar ta fitar a ranar laraba na zuwa ne bayan da biden ya je duba lafiyarsa kamar yadda ya saba a kowace shekara a kuma daidai lokacin da wasu ke ikirarin yana da matsalar mantuwa He passes a cognitive test every day, every day, as he moves from one topic to another topic, try, understanding topics. Likitan na Biden ya kara da cewa binciken da ya gudanar ya nuna shugaban na Amurka ba shi da wata sabuwar damuwa game da lafiyarsa. A ranar Laraba Biden ya je asibitin soji na Walter Reed a nan birnin Washington DC don duba lafiyarsa. Wannan shine karo na uku da yake zuwa likita ya duba shi tun bayan da ya hau karagar mulki. Yayin da wasu ke nuna damuwa kan yawan shekarunsa duba da cewa yana neman wa'adi na biyu. ma'aikatar lafiya a gaza ta ce hare-haren isra'ila sun kashe akalla mutane 104 tare da raunata wasu ɗaruruwa a daidai lokacin da wani gungun falastinawa ke jiran agajin jin kai a birnin gaza lamarin ya faru ne a unguwar alnabusi da ke yammacin birnin a wata sanarwa da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce mutane da dama ne suka jikkata sakamakon turmutsitsi yayin da jama'a ke kokarin daukar kayan agaji daga manyan motoci a lokacin da kayan suka isa arewacin gaza rundunar ta kara da cewa tana bincike a kan lamarin a gefe guda kuma dakarun tsaron isra'ila sun bar da rahoton cewa sun kai wani samami ta ƙasa a arewacin gaza da kuma hare-hare ta sama a yankin kan yunis da ke kudancin yankin A safiyar yau Alhamis ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a hare-haren Isra'ila ya haura zuwa akalla dubu talatin da talatin da biyar. Yayin da wasu dubu saba'in da ɗari hudu da hamsin da bakwai suka jikkata. shugaban rasha vladimir putin ya gargaɗi ƙasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan har suka tura dakarunsu zuwa ukraine yana mai cewa ƙasarsa tana da makaman da za su kai hare-hare a yankunan ƙasashe na yammaci A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce duk da cewa babu wani shiri na tura sojojin kasashe zuwa Ukraine, amma akwai yiwuwar aukuwar hakan. macron ya faɗa wa manema labarai cewa babu wata matsaya da aka cimma ta tura wani jami'i zuwa ukraine amma bisa yadda al'amura ka iya canzawa akwai duba yiwuwar hakan Ƙasashen nahiyar Turai da dama sun soki wannan shawara ta Macron kamar yadda ita ma Amurka ta yi. A halin da ake ciki, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Laraba cewa makomar nahiyar turai na kokarin komawa hannun mamayar da rasha ta yi wa ƙasarsa alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta icc sun yarda da hukuncin biyan diyar sama da euro miliyan 52 kwatankwacin dala amurka miliyan 56 ga dubban mutane da kungiyar 'yan tawayen uganda ta lord resistance army ta azabtar kusan mutane dubu hamsin wannan umarnin na kotun ta icc ya shafa kuma sun hada da tsofaffi yaran da aka bautar da su ta hanyar tilasta musu shiga aikin soja da yaran da aka haifa sakamakon fyaɗe da kuma matan da aka tilasta musu suka samu juna biyu an samu dominic ongen da laifuka 61 shekaru uku da suka gabata waɗanda suka hada da kisan kai fyaɗe auren dole da tilasta wa yara aikin soja a shekarar 2002 zuwa 2005 wani kwamitin ɗaukaka ƙara na kotun ta icc ya amince da hukuncin ɗaurin shekaru 25 a ƙarshen shekarar 2022 inda ya kafa matakin neman biyan diya Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta gaggauta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa da bulala da ake yi wa mutane da aka samu da laifin kisan kai da sauran laifuka. wannan allah wadai na majalisar na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan taliban suka kashe wasu mutane uku ta hanyar harbin bindiga a filayen wasanni na kasar ta afghanistan a cikin garuruwa da dama a cikin makon da ya gabata a gaban ɗaruruwan 'yan kallo A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Laraba ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva ya ce yayi matuƙar kaɗuwa da yadda ake aiwatar da hukuncin kisa a bainar jama'a tare da bayyana su a matsayin wani nau'i na rashin tausayi da rashin mutunta ɗan adam da wulaƙanta hukunci. kungiyar Taliban ta fito fili ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyar da aka same su da laifin kisa tun bayan da suka kwace iko a Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021. Sannan kuma sun yi bulala ga ɗaruruwan mutane da suka hada da mata saboda aikata laifuffuka kamar sata, fashi da kuma lalata. A gaida Zara Aminu Fage da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. mu. A Najeriya shiya ta uku ta rundunar sojin kasar da ke Jos ta kaddamar da wata kotun musamman ta soji domin hukunta jami'anta wato jami'anta kusan goma sha bakwai da suka aikata manyan laifuka iri daban-daban. Wakiliyarmu Zainab Babaji na dauke da karin bayani. waɗanda aka gurfanar a gaban kotun sojin sun hada da wani jami'i mai babban mukami guda ɗaya da sauran sojoji goma sha shida da ake zargin su da aikata kisa safarar makamai da sauran manyan laifuka da yake kaddamar da kotun a shalkwatar runduna ta uku maxwell kobe da ke jos shugaban kotun sojin brigadier janar liafis bello ya jaddada muhimmancin yin da'a yin biyayya ga tsarin mulki da kwarewar aiki a tsakanin sojin najeriya The common goal of unhindered justice and fairness to everybody. Brigadier Janar Bello ya ce kotun za ta yi adalci wajen tabbatar da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki sun bi ƙa'ida wajen yin hukunci da adalci ga kowa. Al'ummar jihar Plateau sun yi na'am da matakin da rundunar sojin ta ɗauka. Shugaban kungiyar da ke samar wa 'yan adam 'yanci mai suna Yava, Comrade Pokim Jacob Choji, ya ce dama can jama'a wasu lokatai na kokawa da wasu gurɓatattun jami'an tsaro. akwai lokacin da yawa da ana dinga cewa ai jama'an tsaro suna haɗa kai baki da eh, masu miyagu da ba kyau domin a gan cewa an ci amanan al'umma ba wai jama'an tsaro ne kawai na sojoji ba hadda na su police da saura da ana zage cewa suna yin wannan to yau da aka gan cewa an fara ɗauka mataki in har kana da wani magana da akan cewa wai soja ko police ya yi kaza za a iya aje a kai kara don an sani cewa in an kai kara akwai mataki a ɗayan bangaren kuma sun sojojin da suke wannan aiki sun sani cewa yanzu dai ba wai in kayi abu sai ka gudu da shi sai a tafi kawai kamar ba doka a kasa ba tunda an fara sa musu ido su ma yanzu in sun je idar da aikin su su idar da shi a kan ka'idodin aikin da ya kamata su yi. Shi ma shugaban kungiyar Miyatta Allah karamar hukumar Mango a jihar Filato Yahaya Bello Shanono ya ce sun yaba da matakin gurfanar da sojojin a gaban kotu. Wannan tsarin da aka ɗauka a gaskiya ne ina ga an ɗauki mataki wanda zai taimaka duka ɓangarerin biyu misali mu kaddara ko a ɓangaren Fulani in muna da korafi a kansu sai muka gani eh, gwamnati ta ɗauki mataki a ɓangaren soja an sa doka wanda in soja ma ya ɗauki doka akwai kotun da aka sa musamman domin sojoji gaskiya ɗauka wannan matakin zai taimaka kwarai da gaskiya. tun farko alkalin kotun sojin manjo nasir abdullahi ya ce gurfanar da waɗanda ake zargin na nuni da cewa runduna ta uku ba da wasa take ba wajen yin adalci ba tare da la'akari da matsayin jami'i ba. One of the aims of court martial is to achieve timely and quick dispensation of justice. Kotun ta ɗage sauraron ƙararrakin ne zuwa ranar 6 ga watan Maris. A halin da ake ciki kuma wasu jami'an sojin na runduna ta uku da ke Jos sun samu karramawa daga rundunar bayan sun ƙi amincewa da karɓar kuɗi na rashawa har naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar daga hannun wasu da suka kama da satar shanu guda talatin na wani mai suna Shehu Umar daga Mangu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To gaida Zainab Babaji. Idan muka koma a kasar jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin mulkin sojin kasar ta nemi haɗin kai da goyon bayan ƙananan hukumomi na gundumomin kasar su 265 domin tunkarar kalubalen tsaro da ke ci gaba da addabar wasu yankunan kasar. Daga difa ga rahoton wakilinmu Haru Sule Rashidu. A jamhuriyar Nijar magadan garuruwa 265 ne suka kawo ƙarshen babban zaman taron su na ƙasa. Da ya kwashe tsawon kwanaki uku ana yin shi. da kuma shine karo na goma da kasar ta Nijar ta saba yi a duk shekara a wani mataki na shimfiɗa ire-iren ayyukan da ƙasa ke bukata. to sai taron na magada garuruwan na wannan shekara ya zo daidai lokacin da kasar ta Nijar ta fuskanci yanayi na juyin mulki daga sojojin kasar inda daga bisani gwamnatin kasar ta Nijar ta umarci da dukkanin magadan garuruwan kasar ta Nijar da su bada tasu gudunmuwa don tabbatar da tsaro mai inganci ga al'ummar kasar ta Nijar ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar ta Nijar Brigadier General Muhammad Tumba a ƙarshen zaman taron ya halarci jihar Difa da ke zama ɗaya daga cikin jihohin kasar ta Nijar da ke fama da matsalar tsaro ya yi ƙarin bayani a gaban manema labarai kawo ma jami'an tsaro goyon bayan da ya kamata don haraka ta tsaro wannan a kiwo kan shi difa da na santa kullum wajen almuru ne sai ka gani a ce ga boko haram an gane su ga shiga ga boko haram an gane su kare tu ga suna zuke to shine president abdulrahman tani yake shi ya doki niyya ya sake wani hali waɗanga turawa ba su ko ina ba duka yawancinsu suna nan kusa maza a doki matakai ka a ba su dama su zo su zamna to sai dai daga bisani a ƙarshen zaman taron sashen hausa na muryar amurka ya zanta da waɗansu magadan garuruwan da suka halarci babban zaman taron na ƙasa wanda ya gudana a jihar difa sun bayyana ire-iren gudumar da suke ganin za su iya baiwa gwamnatin kasar musamman mata fannin tsaro da ma neman incin kan ƙasar don ciyar da ƙasar zuwa mataki na gaba. abbas eh, yakuba ni ne mayor na komin na karma region tilabeni o oh, shine harkar tsaro lalle mun yi magana bisan shi kun san problem tsaro cikin komin ne ke yi cikin kauye don wannan nan kuma akwai kwamite da mun kasa muna duba wannan magana insha allahu za mu kawo gudunmawa saboda ka iso a kai hari insha Allah muna tamani rashin tsaro wannan zai zo tsohon labari. Adam Salai Lantana Muhammadu Merkin Kominikin Bengu can jihar Doso. Insha Allah da muke kwata da mu da al'umma muna fata ne da mu kama bisa kan tsaron kasa wanda ana nan ga ciyo kanshi amma har yanzu da saura. Ni ne Alhaji Abdulrahim Balarabe magajin garin Damagara. karin da muke ciki mun huta daga kungiya ta sai dawo kuma menene wato ta ta gaba a shi shugaban kasa abin da ya sa a cikin kan shi wato shine wato 'yancin kasar nan gaba ɗaya ta kowane fanni a dinga ganin nijar yau ita ce kasa wadda take haskawa a cikin nahiyar ta afirka abdulrahman mauli magajin gari ne na arlita cikin jiha ta agadas mun yi lissafi bisa gwalgwadon abin da ke gare mu a cikin kasar tamu wacce hanya za mu bi al'ummar nan ta kwal lahiya ta tashi lahiya shine na farko na biyu a tahila kwal yadda ya kamata na ku a samu isasshen magani wannan zaman taron dai na magadan garuruwan kasar ta Nijar ya samu wakilcin kasashen Burkina Faso Mali da kasar Chadi a ƙarshen muhimman batutuwan da zaman taron ya nazari a kansa an cimma matsayar ƙara amfani da sabbin dabarun tsawara matakan tsaro don tabbatar da tsaro mai inganci a kasar ta Nijar da ma sauran waɗannan ƙasashe da ke mulkin soja a yanzu haka da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar To a gaida Haru Sule Rashidu. To masu saurare kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. Thank mm-hmm. you. madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba wato yanayi da muhalli. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan makon shirin yanayi zai taɓo batun ƙalubalolin sauyin yanayi da mata suke fuskanta. Koyaushe zaki iska kashi da yawa na mata sun fita daji suna yi wa itace saboda ƙuna. Yunkurin gwamnatin Najeriya na dakile matsalolin sauyin yanayi? Dabarar da ainihin majalisar mu ta ɗauka iri jawo waɗanda suke da cikakken sani akan wannan fanni da yin haɗin gwiwa da ƙungiyoyi da kuma matakan samar da makamashi mai tsafta ga al'ummar Najeriya. An fara ƙudurin na samarwa unguwanni ko wasu ma'aikatan ne musamman sun fara da asibitoci da wasu makarantu. An gabatar da irin wannan a jami'ar Kano, an yi a asibitin Abuja. Sunana Aisha mu'azu Madalla. tabbatar da cewa mata sun kasance cikin koshin lafiya baya ga fahimtar al'amura da suke janyo sauyin yanayi ya kasance cikin manufofin da yasa aka kafa cibiyar jinsi da al'amuran sauyin yanayi na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto a cewar dr murtala abubakar gada shugaban cibiyar na farko a ci gaba da tattaunawar da na yi da shi akan cibiyar da ke bibiyar lamuran sauyin yanayi da suka shafi mata da kuma hanyoyin samo maslaha ga waɗannan matsaloli. akwai matsaloli da ire-iren wasu santoci masu kama da ita a wasu jami'o'i da kuma wasu wurare suke fuskanta dole sai mun gano su wanene ne abokanan tafiya waɗanda za mu iya haɗa gwiwa da su domin cimma nasara abubuwan da take ƙoƙarin ta yi gaskiya ga yanzu kusan sanin kowa ne ce ya mata a arewacin najeriya an bar mu a baya ta fannoni da dama sana'o'i harka ayyuka aida na gwamnati da kasuwanci kusan an bar mu a baya sosai to gaskiya wannan santa tana da kudurin ta yi bincike ta ga wani irin gibi ne tsakanin jinsuna maza mata sannan menene ya kamata a ce an yi domin magance irin waɗannan matsaloli na biyu kusan mata sun kunshi kashi mafi yawa waɗanda suke amfani da albarkatun ƙasa so da yawa zaki iske matsalolin da ake fuskanta na canjin yanayi ya samo asali ne na yadda muke amfani da su waɗannan albarkatun ƙasa ba tare da la'akari da illar da abin yake haifarwa ga muhalli ba Koyaushe za ki iska kashi da yawa na mata sun fita daji suna yi wa itace saboda kuna Idan suka je ba su bambanta wani icce ya kamata a kace wani ne bai kamata a yanke ba. Ladai da sun samu abin da za su zo su ƙona ba ruwansu haka za su kwaso su zo da shi. So a gaskiya duk irin waɗannan ishu na faɗakarwa da kuma sanar da su illa na irin waɗannan abubuwan da suke yi ga shi muhallin yana cikin abin da ita wannan santa ɗin ta samu gaba. To kusan ayyukan ita ta wannan senta ɗin za su ta'allaka ne ga yanzu ga harka wayar da kai na al'umma jansuna yara da dai sauran al'umma waɗanda suke especially nan bangaren namu waɗanda ba su da wannan wayewar ba su da wannan ilimin mafi yawa ko kuma ko sun san shi kila ba su da hanyar da za su bi su magance wannan matsalolin. To wannan kenan. Shi kuma shugaban majalisar sauyin yanayi ta Najeriya Dr. Muhammad Salisu Dahiru a wani gutsire na hirar da shirin sauyin yanayi a makon da ya gabata ya ce cimma nasara akan sabbin matakai da gwamnati ke ɗauka na buƙatar dabaru da za su taimaka ga fahimtar ayyukan da gwamnati ta sa a gaba. alal hakika duk wani abu da za a yi shi idan sabo ne zai bukaci wayarwa jama'a kai sa'annan kuma zai bukaci tallafawa ta hanyoyi da yawa domin wasu ma sai an koraya musu wasu darussa domin su zama ƙwararru a wannan hanya dabarar da ainihin majalisar mu ta ɗauka shine irin wannan mataki da muka ɗauka na jawo waɗanda suke da cikakken sani akan wannan fanni da yin haɗin gwiwa da ƙungiyoyi waɗanda sun riga sun jajirce domin su ba da tallafi su ba da goyon baya a yada wannan sabuwar fasaha kuma cikin yadda ubangiji muna muna ganin alamun nasara domin wannan taro da muka yi mun shirya shi ne don baiwa mutane kaman guda hamsin ko tsanani sittin damar shiga wannan taro amma a ƙarshe mun sami mutane kusan biyu da sama alama ce cewa mutane suna da niyya su ga cewa an kammala wannan abu da wuri domin kowa ya shiga kuma shiga cin gajiyar manufofin da suke tattare da shi wannan aiki. nasa bangaren kuma babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change Alhaji Lawal Yakubu Gada ya ce sai gwamnati ta ƙudiri niyyar ɗaukan matakai kafin a kai ga wadatar da al'umma da makamashi mai tsafta. yana iya yiwuwa shi ma makamashi na sola din shi ma a mishi wani abu kamar transforma na inda 'yan unguwa guda za su amfana daga wannan tushe na samar da wuta? To sai shi ne yanzu aka ce ma mini grid yanzu akwai shiri da ake yi wanda African Development Bank sun ka ba da tallafi wa nigeria ta hanyar wata hukuma da ake kira Rural Electrification Agency. Mhm. An fara wannan kudurin na samarwa unguwanni ko wasu ma'aikatan ne musamman sun fara da asibitoci mhm. da wasu makarantu idan kina saurare bara an gabatar da irin wannan a jami'a Kano Mhm. an yi a asibitin abuja an yi a wurare daban-daban a cikin najeriya to ana iya yin wannan in an yi niyya domin sai mutum ya kudurta cewa ina son in yi kaza ina so in samar da kaza mhm. kamar yadda jamani suka fara sun kudura cewa oke daga yau zuwa shekara biyu masu zuwa muna son ofisoshinmu kashi goma cikin ɗari su zama sola ke ba su wuta. Mhm. Kika ta nan ne za a fitar da kuɗin yin wannan. To in ba a yi niyyar ba ba za a taɓa yi ba. Dole sai an yi kuduri na cewa an yi ana son a cimma kaza. Mhm. To in ba a fitar da wannan plan ɗin ba ko strategy ɗin ba to ba za a iya samarwa ba. Abin da yake faruwa yanzu Najeriya musamman gwamnati na ci yanzu kamar ba ta ɗauki wannan makamashi mai tsafta ba da muhimmanci domin ne sai an samu niyya domin gwamnati ita ce za ta ba da alƙilla sannan kuma ta ba 'yan kasuwa dama su masu shiga a dama da su. To a duk lokacin da aka ci abu yana da alfanu idan ka duba za ka gani kusan yana da akasin haka. batun batiran sola da kuma shi panel inda ake sanyawa domin ya bada wutar eh. waɗansu suna da ra'ayi cewa shi ma nan gaba zai zo ya zama shirgin eh. kaya wannan end of life ake ce ma wannan wato ƙarshen rayuwar waɗannan sassa na samar da makamashi ko component din to a yanzu already an samu yadda ake sarrafa su bayan sun kare amfani ana sake mai da su a sake sabunta su na farko kenan na biyu ana kasassara su a fitar da sanadaran daban-daban to mm. yanzu duk an samu hanyoyi masu inganci na maganin matsalarsu illa kawai a daina jefar da su kawai a shara yanzu a najeriya dinnan idan batirinki na sola ya mutu yanzu akwai kamfanoni a waɗanda ke sayan tsohon batiri daga dubu talatin zuwa dubu hamsin na naira kuma akwai ma'aikatan ne guda biyu yanzu da mhm. suke kula da wannan waton na sariya nigeria environmental regulatory agency suna kula da wannan ishu na tattara kayan yawa na tattara waɗannan sanadarai. mai sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. ta zuwa makon gobe idan an tara da mu za a ji irin fafutukar da mata suke yi wajen samar da makamashin girki mai tsafta wanda ke daga cikin abubuwan da ke haifar da cututtuka ga mata baya ga gurɓata muhalli da yake yi. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu dr murtala abubakar gada dr salisu dahiru da kuma alhaji yakubu lawal gada sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba. To madalla a gaida Aisha Mu'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. likitan shugaba joe biden ya ce shugaban na amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci kamar yadda doka ta tanada a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar sanarwar wacce fadar ta fitar a ranar laraba na zuwa ne bayan da biden ya je duba lafiyarsa kamar yadda ya saba a kowace shekara a kuma daidai lokacin da wasu ke ikirarin yana da matsalar mantuwa ma'aikatar lafiya a gaza ta ce hare-haren isra'ila sun kashe akalla mutane 400 tare da raunata wasu ɗaruruwa a daidai lokacin da wani gungun falastinawa ke jiran agajin jin kai a birnin gaza Lamarin ya faru ne a unguwar Alnabusi da ke yammacin birnin. A wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar, ta ce mutane da dama ne suka jikkata sakamakon turmutsitsi yayin da jama'a ke kokarin daukar kayan agaji daga manyan motoci a lokacin da kayan suka isa arewacin gaza rundunar ta kara da cewa tana bincike a kan lamarin Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi ƙasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan har suka tura dakarunsu zuwa Ukraine. Yana mai cewa ƙasarsa tana da makaman da za su kai hare-hare a yankunan ƙasashe na yammaci. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce duk da cewa babu wani shiri na tura sojojin ƙasashe zuwa Ukraine, amma akwai yiwuwar aukuwar hakan. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama muna son isar da saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Muhammad Sani Kanya da na Alhaji Usman Shehu Abba bisa auren 'ya'yansu Abdulrazak Usman da Zainab Muhammad Kanya wanda za a ɗaura a gobe Juma'a ɗaya ga watan Maris na shekara ta 2024. a masallacin juma'a na tunawa da sardauna da ke unguwar dosa a kaduna da fatan allah ya ba su haƙurin zama tare mai sanya albarka da alkhairi a wannan auren haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga iyalai da 'yan uwa na abokin aikinmu aliyu balarabe dinawa na gidan rediyon rima na jihar sokoto wanda allah ya yi wa rasuwa yau din muna mika ta'aziyya ga shugabanni da dukkan ma'aikatan hukumar kafafen yada labarai ta jihar sokoto da ma dukkan kafafen yada labarai da ke jihar ta sokoto akan wannan babban rashi da aka yi da fatar allah ya ji kansa da gafara ya kuma bada hakurin jure wannan rashin yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma da wato sai kuma julie leathers gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu jumbe hamza murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.